This is Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da safiyar yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na safe a daidai wannan lokaci. Dabatar an wayi gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha sojojin Ukraine na dada janyewa daga wasu fagagen daga yayin da sojojin Rasha mafiya yawa ke dada danawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da tauye haƙƙin ɗan adam. sannan shugaban amurka joe biden da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya lahadi kan yakin gaza to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji yadda wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane ne don neman kuɗin fansa suka haɗu da ajalinsu a jihar taraba da aka kama su aka kashi ofis din hunta da dare sosai sai kidnappers din sai suka haɗa group sai suka zo za su kwace wayannan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan eh. sai ya gudu sai aka kashe ɗaya sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askarawan zamfara da gwamnatin jihar ta yi na daidai ban da soja ban da ɗan sanda ban da civil defense sai yadda gwamnatin tarayya ce da ni saboda haka ina nan ina bin su sawu da kafa don mu samu fahimta don su taimaka mana su ba mu sojoji su ba mu 'yan sanda muka saba a duk rana irin ta yau litinin sarfilu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata akan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Taraba da karba da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar toshiyar baki. To amma dai sai mun fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rasha yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin rasha ke dannawa zuwa yamma a cewar janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. siski ya ce sojojin ukraine da aka yi ma yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake ta fafatawa inda rasha ta girke ɗanbon sojojinta a wurare da dama ƙasar burkina faso jiya lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran ƙasa da ƙasa da dama wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya lokacin da burkina faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar amurka da na bbc na wucin gadi bayan da suka yada wani labari inda kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ke zargin sojojin burkina faso da cin zarafin farar hula cikin kafafen yada labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar faransa ta le monde quais france da jaridar guardian ta burtaniya da rediyo doce belle na jamus da gidan talabijin na tv5 mon na faransa a cewar babbar hukumar kula da sadarwar ccs Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar ta White House bata nuna alamar ana gabda cimma tsagaita wuta ba. wani bayanin fadar white house na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake kan yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da tsagaita wuta a gaza nan take an ɗau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta to amma hatta tattaunawar da ake tsakanin isra'ila da hamas tare da taimakon amurka da masar da qatar ta cije fadar white house ta ce a wata tuntubar netanyahu da ya yi biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe goma sha bakwai cewa hamas ta gaggauta sakin mutane wajen ɗari da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta amurka dai ta yi ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni shida kafin mu kawo muku kashin labaran na biyu ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Taraba a Najeriya. Inda al'ummar garin Tsinkani da ke karamar hukumar Ardukula a jihar da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya suka yi aron gama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane ne wanda ya kai ga kashe hudu daga cikin mutanen da ake zargin. Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Garba na dauke da ci gaban labarin. To ai mana afuwa mun samu dan tangarda na'ura amma da zarar mun gwargware wannan matsalar za mu kawo muku wannan rahoton. Yanzu za mu koma ga Ibrahim domin kawo muku kashin labarai na biyu. To Aisha tsohon shugaban amurka donald trump ya ce a shiri yake ya sake kulla wata alaka ta 'yan ra'ayin rikau da firaministan hungary victor oban idan ya ci zaɓe a watan nuwamba trump wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar republican a zaben shekara ta 2024 ya yi wannan furicin ne a jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin rikau cpac da aka yi a budapest babban taron 'yan ra'ayin riƙau ɗin na cpac ya daɗe da zama mai matuƙar tasiri a siyasar 'yan ra'ayin riƙau a amurka yanzu ya yaɗu a yammacin duniya ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na cpac a hungary mai masaukin baƙi kuma babban mai jawabi firaminista victor oban ya ce 'yan ra'ayin riƙau na da damar kwace mulki a wani babban zaɓe a wannan shekarar sannan ya ce to uh, victor oban dai ya ce a sake farfado da martabar amurka a sake farfado da martabar turai sai trump ya yi dole sai trump ya yi sai kuma 'yan rajin yaucin turai sun yi Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diflomasiyya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsinsu mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya lahadi a ta bakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar hadari a iraki ya kara da cewa za a yi amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake ya yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje tuni gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a iraki zai gurgunta kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin ƙasar a cewar takardar bayanin sakataren harkokin wajen burtaniya david cameron ya kira wannan dokar mai haɗari kuma mai tayar da hankali A gaida Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. kan mita ta ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sannan ana iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta kamar facebook x da instagram domin sauraron wannan shirin dama ma waɗanda suka gabata yanzu masu sauraro har yanzu dai muna fuskantar ɗan tangardar na'ura amma a ɗan shakata da wannan wakar. da to masu sauraro kamar yadda na gabatar a farko rahotonmu na farko zai kai mu jihar Taraba inda al'ummar garin Sinkani da ke karamar hukumar Ardo Kula suka yi arangama da wasu da mutane da ake zargi 'yan garkuwa da mutane ne masu karban kuɗin fansa wanda ya kai ga kashe hudu daga cikin mutanen wakilin muryar amurka lado salisu garba na dauke da ci gaban labarin A Najeriya da 'yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na ci gaba da cin karensu babu buka shiyar arewa maso gabashin kasar musamman a jihar Taraba inda 'yan bindigan ke ci gaba da walwalarsu a wasu yankuna na jihar. Ko da a baya bayan nan ma 'yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta uku. Sai gashi yanzu kuwa 'yan yankin sansani da ke karamar hukumar Ardukwala a jihar Taraban su ne suka yi artabu da 'yan bindigan lamarin da ya sanya 'yan garin suka yi ba ta kashi da wasu waɗanda ake zargi 'yan ta'adda ne a yankin Sunkani da ke karamar hukumar Ardakwala a jihar Taraban har al'amarin ya yi sanadiyar To masu sauraro har yanzu dai muna fuskantar ɗan ƙalubale da na'ura. Amma za mu kawo muku shirinmu na gaba wato ciki da gaskiya. mun samu matsala da shi shi kan shi shugaban wannan Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu ɗaura kan batun zargin da ake yi shugaban ƙungiyar miyar ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar Toshiyar Baki. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsegumi ya janyo kama shugaban kungiyar mai ta Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal ɗan lawan ɗin Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'oji na amsan na goro daga hannun barayin daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar. wannan labari ya kai ga kama ja oji masu sauraro muna neman a mana a haƙuri domin gazawar mu kawo muku shirinmu kamar yadda muka saba a kullum domin sakamakon tangardar na'ura da muka fuskanta amma muna fata za mu shawo kan wannan matsala kuma insha Allahu zuwa shirinmu na hantsi za a iya sauraron cikakken shirin yanzu ga ibrahim ka almasi garba da labarai a takaice kafin mu sallama da ku. To jama'a a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rasha yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin Gaza da kuma yadda za a ɗau matakan shawo kan. To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku amma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za a iya sauraron cikakken wannan shirin yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawai da ya shirya ta mu na yanzu mr kelvin ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.